الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاشدة إلى رمضان هجرة تدبودة لهدود أربعين دهدو daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 za mu ci gaba da tafsirin suratul ahzab daga ayata 59 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan hikimar hijabi hikimar hijabi قال الله تعالى يا أيها الذين فأعرض عنها أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي Allah ya kira ga annabi sallallahu Alaihi ya kai annabi kulli jika, ka gaya wa matanka wa banatika da ‘ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da matan muminai yudnina alaihinna min jalabibihinna su tattaro hijabinsu makawunansu wanda shi ke nuna muhimmancin hijabi a rayuwar musulunci domin da allah ya tashi magana akan hijabi ya fara ne da kiran annabi muhammad ya kai annabi kulli azwajika ka gaya wa matanka kaga sai aka fara dokan daga sama ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka kaga an ce mata annabi da kuma yaran annabi saboda annabi yana da yara mata kamar ummu kulsum ruqayya fatima Allah ya kara musu yarda sannan akwai zainab Manzo Allah ya ce ka gaya wa matanka da yaranka sai ya ce da matan muminai kaga sai da aka fara da gidansa sannan aka dawo ga sauran muminai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna cewa a gida babu wanda ke da daraja irin mace darajar matar aure yana sama da 'ya'yan mai gida shi yasa Allah ya fara da matan annabi Muhammad sannan sai ya ce da 'ya'yanka saboda haƙƙin mata yana gaba da haƙƙin yaranka sannan Allah madaukake ya ce wa nisa’in mu'minin da mata matan mu'minai saboda wannan hukunci ne da ya shafi mata kaɗai sa aka ce nisa'il a matan mu'minai me za a gaya mana sakon Allah shi ne, shine alaihin alaihinna min inna shine su tattaro hijabi makawunansu su tattaro hijabi su kusantar da shi majikunansu wannan kalma yudinina alaihinna min jalabibihinna ya samu fahimta daban-daban an sani hijabi wajibi ne akan mata musulmai me dalili saboda wannan ayar. hijabi sanya hijabi dole ne ba wai ya kamata ba ne Allah ya kira annabi ya ce ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da matan muminai su sa hijabi to amma siffar da Allah ya bayyana a nan ita ce aka samu saɓanin fahimta a kai yudnina alaihinna min jalabibihinna mai Allah yake nufi da wannan kalma za ka gani a ahkamul qur'an da ibn al-arabi inda yake fassara wannan aya ta suratul ahzab da ban tafsiri ma da yawa idan ka duba zaka gani fa abinda shi Abdullahi bin Abbas yake cewa matan mu'minai su tattaro hijabi mafuskokin su yudnina alaihinna min jalabibihinna su tattaro hijabi mafuskokin su saboda kai idan mace ta sanya mayafi ta ruhu da shi za ta tattaro mayafin ta rufe fuskanta da shi sai ta bar kawai inda za ta rika gani da ido daya wannan fassarar abdullahi bin abbas ce allah ya kara masa yarda saboda haka yasa wannan ita ce ayar niqabi idan ma kana nema akwai aya ta alkur'ani da ta magana akan niqabi babu shakka wannan ita ce ayar kuma akwai fahimta da aka samu daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai fahimtar abdullahi bin mas'ud akwai fahimtar abdullahi bin abbas waɗannan duk sahabbai ne kuma in ka dubi ayan ma zaka gani me ake nufi da yudinina alaihinna min jalabibihinna shine su marmatso ma jikinsu da hijabi su tattaro hijabin makawunansu abdullahi bin abbas har kwatance yake har misali yake saboda haka mace ta yafa mayafi in ta yafa mayafi kuma ta tattaro shi ta rufe fuskanta sai ta bar wuri ɗaya da za ta ringa leƙe da ido ɗaya ka ji umarnin Allah to wannan shi yasa ayat ta samu sabanin fahimta saboda babu bayani ƙarara da aka samu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai al'asaru da aka samu daga sahabbai zuwa ga tabi'ai magana ce mai tsawon gaske wanda shi ya sa aka samu waɗanda suka rubuta littafi a kan ayan nan daga cikinsu akwai muhammad Nasiru, dinul albani wannan littafi da ya rubuta da ake kira jilbabul mar'atil muslima mai dalilinsa saboda wannan aya ne mai Allah ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna farko mai ake nufi da jilbab mai ake nufi da jilbab jam'unsa shine jalabib idan aka ce jilbab wanda ne bayaninmu na farko abinda malamai suke fahimta game da wannan shi jalbab ba wai alkhimaru ne da za a rufe kai da shi kawai misali a littafin an nihaya tafi gari bilhadis a juz'i na farko shafi na 283 yace ce kakal min mikna'a tugatsi bihil mar'atu ra'saha wato shi abinda ake ce ma jilba yana kama da mayafi mayafi ne don haka in ka fasara jilbab da mayafi ba laifi ba ne mace za ta rufe mayafin yana da faɗi za ta rufe kanta wa baharaha da bayanta wa saduraha da kirjinta saboda ka jam'uhu jalabi shi sa Allah ce jalabi bihin na wata ya kawo jam'u ne amma asalinsa jilbab ne a littafin lisanul arab a juz'i na farko shafin 273 malamin ya ce lam yurid bihi izarar haƙwe idan aka ce jilbab ba wai ana nufin mayafi da mutum yakan ɗaura ba walakin na hu'ara da izaran yushta bihi ana nufin mayafi ne wanda ake lulluɓa jiki gaba ɗayansa da shi fa yuhallilu jami'al jasad saboda haka idan aka dauki wannan fassara malamai suna cewa jilbab huwa mulaa jilbab shine mayafi alladhi yusammihi ibn mas'ud wanda shine yanda abdullahi bin mas'ud ya kira da abdullahi bin abbas yace ya kira shi da suna ar-rida'u ar-rida'u mayafi ko a ce masa al-mula'a da wasu kan kira shi al'izar idan an kira al'izar karka ɗauka ana nufin kamar yadda zani yake mata suke ɗaurawa ba wannan ba ne mai littafin lisanul arab ya ce walakin na arada izaran yushtamalu bihi ana nufin mayafi mai girma wanda mutum yana iya rufe jikinsa da shi kaga kenan ya sur jami'al badan to idan muka dubi ayan nan umarni ne Allah ya yi zuwa ga annabi da matansa da ‘ya’yansa da matan muminai umarni ne babu shakka ya ayyuhan nabi ya kai annabi kul ka gayawa li azwajika matanka wa cika da ‘ya’yanka wani mumini mu'minina da matan muminai ka gaya musu wannan sako daga wajen waye daga wajen Allah ashe maganar hijabi ba ra'ayi bane maganar hijabi umarnin Allah ne a cikin Alƙur'ani. ko muna karantawa amma sai dai yanda kafirai suke adawa da hijabin haka aka samu musulmai na adawa da shi Allah ka tare mu kuma musulmi yana karanta alkur'ani kuma duk karatun da yake bai san ma'anin da yake karantawa ba ga ayar hijabin sai ka zo ka wuce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina to kai ba mu'mini bane matarka tana sa hijabi kaga ka faɗi magana baka cikawa Allah ka mana gafara Allah ya ce alaihin na min jalabibihinna wannan umarni ne malaman suna suka ce wal amru lil wujudi wannan umarni dole ne ba ra'ayi ba ne. don mutumin da yake tunanin hijabi ra'ayi ne to bai ma karanta musulunci ba bai ma kan alkur'ani ba Allah madaukaki ya yi umarni da farko ga annabi Muhammad wanda shi yake nuna maka lamarin hijabi yana da girman gaske dan in ka dubi tsarin ayan nan kai ka san maganar babu sauki ya annabi kaga ba a kira ku ba aka fara da annabi ya ayyuhan nabi ya kai annabi sannan aka ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Allah ka samu iya daukan umarninka akwai littafin da wani ya rubuta ana kiransa an-nazaru wa ahkamuhu fil fiqh islami littafi ne muhimmi mai kyau ya rubuta shi akan matsala ta al'auran mace in ka dubi shafin 224 da yake wato da yake fidar wannan aya ya ce wannan ayar kadai inda musulmai za su yi nazarinta babu shakka sun gane al'amarin hijabi rahamar Allah ne ga al'ummar annabi Muhammad wallahi al'amarin hijabi rahama ce ba azaba bane amma da yake kafirai so suke su rikitar da hankalin jahili saboda aka sai a ce maka ai musulunci ya tauye haƙƙin mata a'a babu musulunci bai tauye haƙƙi. ai inda tauye haƙƙi ne ba za a fara da gidan manzon Allah ba ai annabi ya fi kowa ya ji daɗi ne son ya ji daɗi idan jin daɗin ne misali a tunaninsu to me yasa aka fara da shi kaga ba maganar jin daɗi ba ne maganar umarnin Allah ne ko babu takurawa babu tilasta babu takurawa ba musgunawa ba kuntatawa maimakon haka ma da ka samu hikima mai hikimar Allah ya faɗa bai gama ayar ba ya ce zalika dalilin da ya sa na ce mata su rike hijabi kuma su kula da shi na ɗaya Allah ya warafu na don kar a iya gane mace to idan ka ɗauki wannan kar a iya gane mace wannan shi yasa masu kafa hujja da wannan aya akan cewa niqabi ake magana kaga sun samu hujja Allah ya kada a gane su idan ku ana so kar a gane mace mai za a yi ya kamata ta sa niqabi in mace ta sa niƙabi ko mijinta sai yayi da gaske zai gane to idan ta sa hijabi kaga ba za a gane ta ba na biyu wala yu'zain wala ba za a cutar da su ba kaga Allah madaukake ce Allah urafna kar a gane su fala yu'zaina don haka ba za a cutar da su ba wallahi na karanta a Amurka akwai wani wanda ya rubuta ya dade ya dade da kenan ma bare yanzu ya rubuta wani bincike da turawa suka yi a ƙasar amurka Ƙarshen ta abin da suka tabbatar duk wata mace in dai amurki ya ce kuma in ba musulma ba ce a rayuwarta an taɓa yi mata fyaɗe sai dai ta faɗa duk wata mace yarinya ce budurwa ce tsohuwa ce sai dai ta ƙi faɗa amma in za ta faɗi gaskiya a rayuwarta a ce ba a taɓa mata hari ba ya ce ba gaskiya ba ne na karanta wannan report to kuma babu shakka haka ne ai kana jin labari kullum ana kai hari wa mata ana abin na fasikanci iri-iri me yasa saboda ba su bi dokan Allah ba Allah ya ce zalika al adna an yu'rafna wanda shine mafi kusanci hukuncin nan shine mafi kusanci Allah ya ce adna wanda shi ke nuna cewa babu wata hikimar da za ka yi wa mata a zauna lafiya a ƙasa sai dai su sa hijabi da niƙafi wallahi sai dai su sa hijabi ce saboda me zalika adina babu wani hukunci da za a kawo wanda zai fi hukuncin Allah don haka sa duk duniya babu ƙasar da mata ke da tsafta sai ƙasar da matan suke tsare dokan Allah idan mata na tsada dokan Allah ta waɗannan mata za ka samu rayuwarsu akwai tsafta fala yi uzaina ba za a cutar da su ba duk ƙasar da ka ga sun yi watsi da hijabi ka sa ido za ka ga ku waɗannan matan ana musu fyaɗe sai Allah ya ce wa kanan Allah furar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wato ita wannan ayan tana daidai da wata aya ta suratul nur kaga suratun nur sura ce da ta zo da bayani a kan tsarin hijabi ga mata ta haka nan kuma ƙarshen suratul ahzabi sai zo da wannan bayani wancan ayata 31 da suratul nur al-imam al-qurtubi a tafsirinsa yake bayyana tarihi yace kana min adatin nisa'i fil jahiliyya izharu ba'd al-mafatini allati yajibu satruha kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata al'ada su ita ce su bayyana inda inda yake zama fitina ga namiji mace ta sani a jikinta akwai abinda ake kira almafatin akwai sashin jikinta wanda ke zama fitina ga namiji mace ta sani mata sun sani ta zamanin jahiliya kafin zuwa manzon Allah su mata shaidan ya sa abin da suke sha'awa shine jikinsu inda yake zama fitina su rika nuna shiga maza ina ne yake zama fitina babu shakka kaga akwai wuyar mace saboda haka in ka bibe yadda matan suke har zuwa yau haka ne saboda haka in mace ta yi ɗinki wuyar rigar sai a yi shi da faɗi ba za a tsuke shi ba da aka yi wuyar rigar da faɗi to ai kirji in ba na maza ba ne in dai kirjin mace ne idan wuyan riga ya faɗi to ta zai fito to abin da suke kenan a zamanin jahiliya kaga kin shedan da yake shi din ne dai tun a da kuma shi din ne har a yanzu sai zama wannan sharrin bai kau ba yana nan saboda haka in ka dubi tsarin matan mu a yau yanda shedan ya hallaka mutanen jahiliya wallahi haka nan shedan yake sai ya hallaka mu a yau kuma hata gidajenmu za ka gani babu suturar da mace take so kamar suturar da za a ɗinke a ɗame duwawunta sau da ka kana ganin jikinta a fili kana ganin nononta a fili kafin zuwa manzon Allah limamin kurtubi ya ce wannan al'adar larabawa ne wa zalika tahta ar-raqaba inda futhatul qamis allati tazharu fiha ma haqquhu an yasturahu kama a zamanin jahiliya saboda aka sai a buɗe wuyan rigan buɗewa sai a yi da faɗi wanda ya kamata a ce an rufe ne a buɗe shi za a yi don haka ko magana take yin ta ku ya sai ka hangi nononta duk dabara ce na shaidan to da Allah ya taho ya kawo manzonsa eh, lokacin da Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukaki ya ce wal yadribna bi kumurihinna ala juyubihinna dole ne mata himar ɗinsu ya rufe wuyansu mata su sanya himar yadda zai rufe wuyansu idan aka ce juyubihinna ana nufin wuyan riga kaga kenan hijabi na an sa to himar ɗin ya rufe wuyan riga ba a san a ga wuyar mace kada a ga wuyan mace to wannan ayar kuma ta ƙarshe nan fa sai take nuna fuskar ma ba a kan gani shi yasa Allah madaukake ce zalika adana an urafna fala Uzaina. idan aka ce a'a za ta bar fuskan a fili ai kaga wannan magana ba ta yi ma'ana ba Allah ya ce hikimar ita ce Allah urafna kada a gane mace kada a gane mace idan ba a gane ta ba fala Uzaina, ba za a cutar da su ba to da yawa malamai suna daukan wannan fassara kamar da muka ce ayat ta samu sabanin fahimta amma dai kowane malami ya tabbatar da cewa hijabi dole ne akan mace musulma illa tsarin da Allah yake magana akai anan shine aka samu sabanin fahimta akai Aisha Allah ya kara mata yarda a lokacin da Allah ya saukar da waccan aya ta suratul nur wanda mun karanta a suratul nur Aisha take cewa yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal Allah ta rahama ga mata matan almuhajirina na farko Allah ka musu rahama inji Aisha tace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna lalle ne mata su rufe wuyan rigunansu da khimar da Allah ya saukar da wannan hadisin yana sahihu a dawud hadisi na ta ce lokacin da Allah ya saukar da wannan aya aka shaqqaqna aknafa fakta mirna biha saboda haka sai mata suka ringa tsaga ainihin hijabinsu idan an tsaga sai a ɗaure a rufe wuyan suna rufe wuyansu saboda bin umarnin Allah nan take ba ma wanda ya ce ku yi haka da Allah ya saukar da ayan an tunda Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna to akwai riwayar da ta zo na Safiya binti shaiba an Aisha anna zalika fi nisa'il ansar da riwaya kashi biyu ne riwaya ta farko Aisha tana cewa matan almuhajirina na farko su ne suka yi haka riwaya ta biyu fa aisha ta ce matan al'ansaru su ne suka yi matan madina matan sahaban annabi na garin madina shaƙaƙna ha min ƙibalil hawashi faktamarna ya ne gattai na wujuha hunna ya zamanto mata sun tsaga ainihin eh, hijabin nasu mayafi da suke ɗaurawa ta ƙasa suka tsaga sai zamanto suna suna rufe fuskunan fuskokin da shi akwai ruwaya da ta zo ta ummu salama Allah ya kara mata yarda wanda ita ma take fanin haka don haka waɗannan ayoyin guda biyu da waccan aya ta suratul hajji wal yadribna bi hinna ala hinna da kuma wannan aya yudnina alaihinna min bihinna duk suna daukan ma'ana guda duk da suna magana ne akan mace ta rufe fuskanta mace ta rufe wuyanta wannan fahimta guda kenan wanda an samu hadisin ummu salama shi ita ma hadisin ta ya inganta yana sahihu abi dawud hadisi na 4101 ita ma tana cewa a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya to sai matan madina inda Allah ya saukar da yudinina alaihin min jalabibihinna wannan ayat da muka karanta kharaja nisa'ul ansar sai ga matan Madina sun fito daga gidajensu za su je masallaci ka anna ala ru'usihin algirban kai ka ce kowace mace tana dauke da hankaka saboda kanta ya zama baki kan ya zama baki saboda launin eh, khimar da suka sa a kawunansu ranar da Allah ya saukar da wannan aya a wannan rana mata gaba ɗaya sun rufe kawunansu babu wata mace da ta saba ma Allah ta tabaraka wa ta'ala shine umu salama ta ce matan sai ya zama to in ka gansu kamar suna dauke da hankaka kamar mutum ya ɗauke hankaka hankaka bakaki da sai zama sun saka alkhimar din sai zama to bakaki ita ma riwaya ta yana sahihu abi dawud to babu shakka wannan ya tabbata ibnu hajar yana cewa ko da yake a riwayar aisha aisha ta ce matan almuhajiri na al'uwal a riwaya ta biyu ta ce matan al'ansar ta yi hajar yake yumkinul jam'u bainar riwayatai ni bi anna nisa al'ansar ba darna ila zalika abinda ya faru shine lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai matan madina suka fara to kuma sai matan almuhajiri na suka ɗauka ya zama kenan duka mata musulmai sun bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an yana juz'i na uku shafi na 625 ibn al-arabi yace innahu arada tamyizahunna ala al-ima'i allati yamshina khasiratin wannan ayar da Allah ya saukar Allah yana nufin a samu bambanci a tsakanin mace da baiwa don bayi ba su sanya hijab bayi na eh, kawunansu a buɗe yake ya kamata a ce akwai bambanci a tsakanin mace mai yanci da mace baiwa da ke na'in mufrodin ya taribu hunna yi فيتكشفن mahunna. saboda ka in mace na tafiya a wannan lokaci mace ba ta sanya hijab ba baiwa ba ta da hijab matar aure babu hijab kaga kenan mutum yana iya tare matar aure ya fake da cewar ai yana tsammanin baiwa ce fa idza tajalbabat wata tasattarat kana zalika hijaban bainaha wa bainal mu'taraf bil kalami duk wanda zai tunkari mace da magana idan ya ga ta sanya hijabi babu shakka zai fasa don ya san wannan matar aure ke sau da ka akwai hikima akwai hikima babu shakka ya budu taimiyya na littafin mutumin fatawa mujallar na 22 shafin 110 ya ce a mara azuwa Allah ya yi umarni ga matan annabi wa banatahu da ƴaƴan annabi wa nisa'al mu'minin da matan mu'minai an yudnina alaihinna min jalabibihinna sai yace wal jilbab abinda ake nufi da al jilbab da larabci huwa al mula'atu shine mayafi wa huwa alladhi yusammihi ibn mas'ud shine wanda abdullahi ibn mas'ud wa ghayruhu da abdullahi ibn abbas ke kira ar-rida'u abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn abbas kaga ar da al mula'a duk fassara ce ta kalman aljilbab kuma wanda aljilbab din ma'anarsa mayafi don ya ce wata samihi al'amatu al'izar to sannan jama'an gari sukan kira shi da al'izar to idan aka ce mar al'izar ba wai kamar zani yake ba wa huwa kabir in ma ka kira shi da sunan zani to zani ne babba wani irin zani allazi yugatti ra'asaha zanin da zai iya rufa kan mace wa sa'ira badaniha da dukkan jikin matar to in za a samu wannan zani da ya kai girman wannan to sunan shi aljilbabu shekenan kaga malamai sun karantar da mu mai ake nufi da aljilbabu aljilbabu ba zani ba ne bare kuma a ce gyale don akwai matan da ke yafa gyale da kaga wannan ba sun yi nisa da shari'a don aljilbab ya fi karfin gyale eh, shi aljilbab zani ne mai faɗi wanda zai rufe jikin mace gaba ɗaya wa qad haka abu ubaidin wa ghayruhu annaha tudnihi min fawqi ra'siha abu ubaidin ya bayyana kuma an samu eh, ta wasu hanyoyin na tabi'ai waɗanda suka samu fassaran sahabban annabi Muhammad akan cewar abinda Allah yake nufi tudnihi min fawqi ra'siha mace ta matso da shi daga saman kan fala tuzhiru in ta tattaro shi zai ta rike a wuya ba abin da za ta bayyana fala tuzhiru illa ainiha ba za ta bayyana komai ba sai idonta wa min jinsihi an-niqab saboda aka sai ibn taymiya ce idan mace ta yi wancan to ta bi umarnin Allah wanda shine zo siffansa a cikin alqur'ani idan aka koma jinsin abin da ta yi shi ne ya shafi niƙabi shi ne ake kira da an niƙabi ibn taimi ya yi ce fakunnan nisa saboda aka su mata sun kasance a zamanin annabi muhammad yanta ƙibna suna sa niƙabi karka ɗauka niƙabi babu shi a zamanin mazan allah fa'iza kunna ma'amuratin biljilbabi li'allah ya orafna in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan Allah yana umarnin mata su rike manyan mayafi me yayi dalilin da ya sa aka ce mata su rika fa manyan mayafi sai Allah ya ce li Allah orafuna don kada a gane su to idan aka ce kar a gane mace mai Allah yake nufi wa huwa saturul wajhi a rufe fuska kenan Don fuska ita ke bada kamanni nan take aw satrul wajhi bin niqabi ko dai a rufe fuska da wannan mayafi kamar yadda Allah ya siffanta a wannan aya ko ko a rufe fuska da niqabi kana wajhu wal yadani min az-zina wannan shi ya nuna cewa da fuskar mace da hannuwanta suna daga cikin az-zina wanda abinda bai kamata ta bayyana shi ba allati umirat Allah tuzhiraha halil ajanibi kada mace ta bayyana shi ga wani na nesa wannan yana cikin hujjoji da malamai da suke ganin fuskar mace da tafukan hannuwanta al'aura ne suna kafa hujja da wannan aya domin cewar Allah eh, zalika adna an yu'rafna an yu'rafna shine ce li Allah yu'rafna inji ibn taymiya Allah yayi wannan hukunci don kar a gane kar a gane mace kaga kenan babu shakka niƙadi yana da asali ko ko a ce wannan siffa da Allah yi. yayi ne na jilbabul mar'a yana da asali daga alqur'ani in ka dubi littafin albani da ake kira jilbabul mar'atin muslima fil kitabi was shafi na Ya yace ma'anar wannan aya innal mar'ata ta tahaffat bil hijabi shi abinda albani yake cewa ita mace in ta lulluba da mayafi ya zama sama har ƙasa ta rufe jikinta orifat wannan shi kaɗai alama ce da take nuna cewa bi annaha min al'afa'ifi ita wannan matar ba yar iska ba ce. matar ta tsare mutuncinta al-muhsanatu tayyibat mata da ke kare kawunansu masu kyawun hali duk matar da ta sa hijab ta rufe jikinta ta wuce idan shaidani ya ganta ya gane me ake nufi alama ce da take nuna ma shaidani ni ba na ra'ayi irin naka duk sa'ilin mace ta sa irin wannan in ji albani wato sai zama kamar tambari ne na mata masu tsoron Allah to tun da kuwa mace ta saka wannan alama fala يؤذيهن الفساق fusaqu بدا ba su cutar da su ba mimma la yaliqu min al-kalam kamar misali maganar banza ba za ka hada mutum da irin matar da tayi wannan shiga ba dan duk matar da tayi wannan shiga tana nuna ba abin da take tsoro banda Allah bi khilafi ma law kharajat mutabazzila sai albani yace to amma kai kwatance ina ga matar da za ta fito ana ganin ƙirjinta a fili fuskanta a fili ko ina a jikinta gashi nan a buɗe gairu mustafira ina haza mimma yuton fusaq fiha da zarar fasikai sun ga mace ta wuce da irin wannan shiga to za su yi kwaɗayinta saboda sun ga cewar lalle wannan irin tasu ce wata harun shubiha kama huwa mushahadun fi kulle asirin wa masr albani yace wannan abu ne wanda ake ganin sa a kowane zamani kuma a kowane gari saboda haka a garin kuma in ka lura zaka gane a garin kuma in aka ce ma mace ta sa hijabi yaya kake ganin ta tana da kamala zaka ga tana da kamala tana da mutunci kuma ba ma musulmi ba ko kafiri ne ya ganta yana daga mata yatsa saboda ka ba zai yi garaji ya tunkare ta da fasikanci ba kama hu mushahadun fa amrullahi ta'ala nisa na jami'an shine albani ce kaga da Allah yayi umarni ga mata gaba daya mata gaba daya daga matan gidan manzon Allah aka fara da ƴaƴan manzon Allah sannan matan musulmai bil hijabi wannan umarni yana matsayin mai saddan lizzari'a ashe kenan hijabi wato kamar kariya ce ga mutuncin mace musulma duk matar da za ta sa hijabi to ta samu wani tsaro ta samu wata kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu shakka babu wani tsaro da mace za ta samu wanda ya wuce wannan to babu shakka tun malaman sunna sun yarda an na saturan mar'atil wajiha wa kaffaiha mashru'un babu wani malami da zai ce maka niqabi ba shi da asali a islam idan malamin ma ya faɗi wannan to gaskiya bai karatu ba ne saboda gashi nan a ƙur'ani gashi nan a hadisan manzon Allah akwai niqabi babu shakka ta inda aka samu sabani shine ta hukuncin niqabi ɗin. shin yana zama dole ne ga mace sai ta sa a ko da yaushe ko kuwa wasu lokuta ne to wasu wasu malaman ke ganin a ai ba ko da yaushe bane don haka wasu lokuta ne amma babu wani malamin da zai ce niqabi ba shi da bashi da kyau domin hatta Aisha tana bayani a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mata lokacin da aka tafi aikin haji mata suna barin fuskokinsu a fili amma da zaran an samu wasu maza ake ganin za a yi wani cudanya sai su sake ah, hijabi ma fuskokinsu Allah ka gyara halayenmu don haka inna makhtalafu hal huwa mustahabun a wajibin, ta inda zo shi shine niqabi mustahabi ne ko wajibi wancan umarni na Allah game da sanya hijab wajibi ne kaga akwai bambanci tsakanin hijab da niqab bai kamata a ce gidan musulmi babu hijabi ba bai kamata matar musulmi ta fita babu hijabi ba bai kamata ba saboda me umarnin Allah ne kai tsaye yudnina alaihinna min jalabibihinna shi jilbab ba niqabi bane jilbab mayafi ne to inda da sabani ma yake ta gefen ta gefen niqabi ne kawai wa ajma al ulama duk malaman sunna sun yarda cewa la yajuzu lil mar'ati an tatabarraja bi ibda'i shay'in min badaniha mace ta yi watsi da uh, hijabi ta yi watsi da niƙabi. wannan babu shakka haramun ne haram Allah alaiha ibda'aha amamar rijali matukar mace za ta bayyana a gaban maza wani namiji zai ganta to akwai sassan da kawai Allah tabaraka wata'ala ya halatta mace ta iya nuna shi ga wani saboda kai sa yana da kyau mu karanta littafai da malamai suka rubuta musamman saboda fassara wannan aya kamar jilbabul mar'atul muslima na albani kenan wanda ya sharhi akan wannan aya tun daga shafin 119 har zuwa shafin 125 akwai harasatul fadila na marigayi bakar abu zaidin shi ma littafi ne mai kiman gaske yana magana game da abin da ya shafi hijabi na niqab kada bi shafi na 71 wancan shine bayani na farko bayani na biyu da Allah madaukaki ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna akwai malaman da suke fassara shi da cewar mata su yi ƙasa-ƙasa da hijabinsu wato kenan kada mace ya zamanto ana ganin kafafunta in tana tafiya babu shakka wannan ma ya dace da hadisan manzon Allah babu shakka wannan fassara ma bata saba ma hadisin manzon Allah ba domin idan aka ce yudnina alaihinna min jalabibihinna su kurkusantar da jilbabin su majikunan su kaga yana gwada ba a san ma a ga wani sashin jikin mace ya bayyana don haka ya kamata ya kamata hijabin mace ya dakata akwai hadisai kamar guda biyu na farko hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra saubahu min alkhuyala'i lam yanzuri Allahu ilai duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda takamar ya isa da wannan mutumin Allah ba zai kalle shi ba a kiyama babu shakka al'adan kafirai ne asali daga turawa in ka dubi sarauniyar ingila ko sarakunansu za ga idan sarauniya na tafiya riganta ta baya akwai kamar mutum goma ko ishirin wanda za su daga suna binta kaga wannan tana jan tufafin ne saboda alfahari nuna isa wani shi yasa manzo Allah yake cewa alkuyala to daga nan kiristoci suka dauka saboda haka idan mace za ta yi aure don haka sai an nemo irin wannan eh, rigan ba ma kiristoci ba yanzu wasu musulman ma suna yi Allah ka shirye su so da ka za a saye shi wani tufafi ne na aure yana tufafi ne riga ne dogo yadda da ka gade na sarauniyar ingila din haka da ake dinkawa ana sayarwa kuma shi ne matan musulmai suke sha'awa Allah ka shirye su idan aka zo daura auren sau da aka wani shi ma sai ya daga yana binta to Allah tabaraka wata'ala ba zai kalli mai yin haka ba a ranar tashin kiyama don mutumin da ya sa tufafin da yana ja saboda nuna isa don akwai su da yawa akwai mutumin da in ya ɗinka kaya yana son yana jansa ai dukiya ce ta sa ake jan wannan ɗin yana nuna ya isa to Allah ba zai kalli wannan mutumin ba a kiyama ina ka ce Allah bai kalle ka babu rahama kenan Allah ya kare mu a lokacin da annabi ya faɗi wannan sai un salama ta ce fa kaifa yasna'un nisa'u bi lihinna. ya rasulullahi gashi ka ce duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda takama wanda mutumin Allah ba zai kalle shi ba to yaya mata za su yi mata suna da wato jela na ainihin tufafinsu hijabinsu ana ɗinka shi ya wuce iyaka ya yi tsawo mace na tafiya tana jansa sai manzan Allah ya ce yurfinahu shibiran', za su sake shi ne kar wuce kamun hannu ɗaya shi ne a shibiru. ƙuntu sai ita ummu salama ta ce idan aka ce mata eh, hijabin nasu da za su ja a ƙasa kar ya wuce kamu ɗaya tanka shifu aka damu na babu shaka, in suna tafiya kafafunsu zai rika fitowa ana gani sai manzo Allah ya ce fayurkhinahu zira'an saboda haka sai matan su saki hijabin nasu ya kai tsawon zira'i tsawon zira'i kamar daga toliyar ya tsakiya zuwa gwiwarka shine zira'i abinda mace za ta ringa jansa ya kasance daga toliyar yatsa tsakiya babban eh, yatsa ta tsakiya zuwa ainihin toliyar gwiwan hannu wanda shi ake ce ma azzira'u annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yurkhinahu zira'an sai annabi yace la yazidna alayhi kar su kara saboda haka annabi yace kar su kara ashe kaga an samu bambanci a tsakanin tufafin namiji da tufafin mace shi wannan hadisin na Abdullahi bin Umar yana littafin Asabar sunan gaba daya ba shakka hadisin ya inganta yana al musnad yana littafin muwatta ta al-imam malik al-imam tirmidhi ya inganta al-imam munawi littafin faidul qadir hadisin yana sahihu tirmidhi hadisin ya 1731 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah al-qadi iyad yace ajma al-ulama ala anna hadha mamnu'un fi ar-rijali dunan nisa'i magana cewa tufafi ya rika jan ƙasa haramun ne ga maza banda mata a kaga akwai bambanci a tsakanin wannan hukunci namiji haram ne ya rika jan tufafinsa a ƙasa amma banda mace kuma alƙazin iyabu ya ce a jima'an ulama wa ala duk malaman sunna sun yarda yarda cewa haram ne namiji ya rika jan tufafinsa a ƙasa amma halal ne mace ta ja tufafinta a ƙasa haka in ka dubi fatul bari mujalla na goma shafi na biyu da bayanin al'imamun nawawi yana sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafi na goma sha hudu yana cewa ajma'al ulama'u ala jawazil isbali lin nisa'i al-imam nawawi yace duk malaman sunna sun yadda babu laifi mace ta rika jan tufafinta a ƙasa babu laifi to amma su kansu matan akwai iyakar da annabi ya bayyana akwai iyakar da manzon Allah ya ɗiba saboda haka yasa muke magana da mm, eh, sarakunan kafirai kamar sarauniyar ingila za ka ga tufafin nata mutane kamar biyar ko shida ko goma suna rike da shi kaga wannan tsawonsa ya fi zira'i saboda tunda an ce mace tana iya jan tufafinta to karka ɗauka kuma an ba ta damar ta tsawwala wannan hijabin a'a sai manzo Allah ya ce zira'i ɗaya kaɗai kaga in ya wuce zira'i ita ma haramun ce wannan yana ta bayanin eh, yana ta bayanin da ya zo a littafin tsarhu tasrif yana mujallar takwas shafi na 173 الظاهر أن الخيلاء محرمة على ne. idan mace za ta sanya tufafi saboda takama babu shakka wannan haramun ne gareta ta kamar yadda aka haramta wa namiji wa yana ma sa'alat ummu salama abinda yasa ummu salama ta yi tambaya ga manzon Allah amma tafa'aluhu nisa li ghairi al-khuyala annabi yace duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa domin takama Allah ba zai kalle shi ba to sai ummu salama take tambaya tace ya rasulullah yaya mata za su yi da jelar hijabinsu da suke ja a ƙasa kaga su ba da takama suke yi ba fa sahha ma zakarhu eh, a sheikh wato abinda alqabi ya bai fada sai tabbata gaskiya ne min dukhulin nisa'i fi zalika Allah ya haramta mace ta sa tufafi ta nuna takama haka ma namiji an haramta masa yin haka akan takama Allah ba ya san mutumin da yake takama maza ko mata wa alaihi yadullu fahmu ummi salama saboda ka ita ummu salama tana tambaya ne shin hijabin mace yana da iyaka tsawonsa wanda za ka rika ja wannan da za ka rika ja yana da iyaka ko bai da iyaka to malamai malaman sunna tabbas sun tabbatar da cewa hijabin mace yana da iyaka tsawonsa sun tabbatar bisa mai la'akari da wannan hadisin na abdullahi bin umar wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da irin tambayar da ummu salama ta yi wa manzon Allah in ka dubi kitabu tamhid ibnu abdul barri saboda wancan hadisi na abdullahi bin umar yana cikin riwayar muwatta don haka ibnu abdul barri yi sharhi a kansa yana mujallad na 24 shafin 148 ibn abdulbar ya ce fa'in na zuyula wa ma hukumuhuma wa ma fi ha eh, wa ma fi hukumihi idan zadat an zira'i idan hijabin mace tsawonsa ya wuce zira'i ɗaya to babu shakka ta yi haram saboda wannan amsa da annabi ya ba mu ummu salama fa yurhinahu zira'an la yazidna alayhi wa hadha zahiru dilala babu shakka wannan afili yake fil man'i amma zada ala qadari zira'i annabi eh, ummu salama eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace za ta ƙara tsawon hijabinta daidai kamun hannu ɗaya kamar faɗin hannun mutum kenan shi ake eh, shibru to sai ita ummu salama idan tsawon hijabin da mace za ta ƙara ba zai wuce kamu ɗaya ba idan mace na tafiya kafanta zai rika fitowa mai yake karantar da kai kafafun mace haramun ne su bayyana idan tana tafiya shi yasa ummu salama take cewa kafafun mace za su fito idan dai aka ce tsawon zira'in da za ta kara ba zai wuce kamu ɗaya ba to sai annabi ya ce ah, to ta saki tsawon hijabi a ƙara ya kai zira'i ɗaya a nan sai annabi ya yi gargaɗi ya ce la ya na alai kada su ƙara ashe nan tsawon hijabin mace yana da iyaka idan har mace eh, ya wuce tsawon zira'i hijabi nata da take jansa wannan babu shakka ta yi haram wahina izin fannisa umarnu ati min al kan rijal saboda haka jan tufafi a ƙasa haramun ne ga maza da mata abinda ya bambanta kawai iya inda annabi ya halatta shi ga mata annabi ya halatta mace ta ja tufafinta kada ya wuce tsawon zira'i walakin ibtida al-isbal lil mamnu'ati minhu ma yakun mimma zada ala qadari zira'i to shin daga ina ne za a gane tsawon zira'i din wannan ya zo cikin tambayar alhafizul Iraki. ya zo a cikin tambayar sa da yake yi a littafin sa farhu tasrif yana magana game da waɗannan hadisai na ummu salama yana juz'i na takwas, shafin 175 az-zira'u alladhi rakhasa lin-nisa'i annabi ya ce ya yi sauƙi ga mata tsawon zira'i da mace za ta rika jansa eh, tsawon hijabi kar ya wuce zira'i to shin daga ina ne za a gwada farkon tsawon wannan zira'i guda din ma kana awwaluhu ta ina ne zai zama farkonsa ya yali jismul mar'ati misali daga jikin mace hal ibtida'uhu min al-hadd al-mamnu'i minhu min ar-rijali saboda shi tufafi yana da matakai kamar guda uku mataki na farko shine ansafu saqain ga namiji nisfu sati rabin kwabirinka wannan shine inda suturar musulmi idan ta tsaya to ya kai makura ta wajen dacewa da sunnar manzon Allah babu shakka shine ansafu saqai to na biyu fa shine ilal ka'abaini tufafin musulmi ya sauko har ya je idan sawu babu laifi kaga tufafin musulmi ya taho rabin kwabirinsa daga rabin kwabiri wani shafi dacewa kafi tsira daga halaka saboda ɗimbin hadisi da aka samu daga manzon Allah game da mutumin da ya ja tufafinsa to kai idan tufafinka ya zama to rabin kwabri ne ai kaga ka tsira ba magana jan tufafi a wurinka to amma idan mutum ya kai tufafinsa suka kai daidai idanun sawu bai saba ma mazan Allah ba babu laifi bai saba ma mazan Allah ba to daga ina ne ake gwada wannan zira'in da annabi ya faɗa mace ta ƙara za a fara lissafinsa daga rabin kwabirinta ne a ƙara zira'i ko ko daga idanun sawun mace za a ƙara tsawon hijabi daidai zira'i shi ne tambayan da alhafin iraki yake kuma gaskiya abu ne muhimmi da ya kamata mu sani yace saboda dalilin hadisin ummu salama wannan hadisin da ashabu sunan suka rawaito shi lafazin da yazo a sunanun nasa'i da sunan ibn majah lafazin da yazo ummu salama su'ila rasulullah kam tajurru almar'atu min zailiha an tambayi annabi shin meye tsawon tufafin da aka yi izini ga mace mai ya tsawon ƙari da za a samu a jikin hijabi wanda mace za ta iya jansa a ƙasa ƙala sai manzan Allah ya ce shibiran faɗin hannu ƙala sai umu salama ta ce idan yanka shifu an ha idan aka ce daidai faɗin hannu ne kawai to babu shakka kafafun mace za su rika bayyana idan tana tafiya ƙala sai annabi ya ce fadira'un to a ƙara tsawon zira'i la tazidu alaihi sai annabi yace kada mace ta yi ƙari, to shine sai al-hafiz yace fa zahiruhu anna laha an tajurra ala alal minhu zahiri abinda ake nufi daga idanun sawun mace daga nan ne za a ƙara tsawon zira'i ɗaya wanda mace za ta ringa jansa in tana tafiya babu shakka kuma wannan ya dace da ainihin yadda abin ya tabbata a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abin da ita ummu salama da kanta ta ba da labari kenan wata mace ta tambaye ta wannan bayan rasuwar manzon Allah kenan inni imra'atun utilu dhayli ni mace ce da nake tsawwala jelar hijabi na ina sa yayi tsawo wa amshi fil makanil qadri kuma ina tafiya akan wurare masu kazanta idan mace ta sa irin wannan hijabi za ta rika za ta wuce ta gota ta wuce kuma wani fitsari ne wani ba haya haka ne hijabin nata zai ta bin kai sai umu salama ta katse matar ta ce to ni ma na tambayi manzon Allah sai manzon Allah ya ce min yi tsohiru kuma ba da kar mace ta damu idan tana tafiya tana jan hijabi ya hau kan kazanta sai manzon Allah ya ce kasar gaba za ta tsarkake wannan hijabin game da najasar baya kaga idan ta wuce kan fitsari ne to idan tana tafiya ai za ta samu kasa mai tsarki wannan kasa mai tsarkin zai goge fitarin da ke jikin wannan hijabi don haka in ta taho ba maganan wai ta wanke hijabi tana iya sallah da wannan hijabi fatawar waye fatawar manzon Allah da kansa kaga wannan shi yake nuna maka mace ta yi tafiya yanda hijabinta zai hau kan fitsari ya fi mata alkhairi akan ta buɗe kafanta duniya ta gani babu shakka haka ne domin da lokacin da umar salama ta wada sai annabi ce kai haba me tsanani manzo Allah da sai ce me tsanani idan kin zo wajen fitsari a daga shi mana amma manzo Allah bai mata sauki ba manzo Allah bai sassauci ba yace yutahhiruhu ma ba'dahu Allah ka samu iya riko da sunnar annabi Muhammad wannan hadisin yana muwatta yana al-musnad yana sunan tirmidhi sunan abi dawud hadisin ummu salama wanda annabi yake gaya mata cewa kasar gaba za ta goge najasar baya hadisin yana sahihu tirmidhi hadisin 143 da kuma sahihu ibn majah hadisin 436 ينا حجاب المرأة المسلمة شافنة لاتن آه، لتافن الباري سيما جاء آية كذب يا الله ملوك كيتي لا إلا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم نرض والمرجفون في مدينة لنغذينك بهم لنبذينك فيه ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Allah madaukake yake magana game da munafikai waɗanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai akwai mutanen banza Allah tabaaraka wa ta'ala yace la illam yantahi almunafiqun lallai idan munafikai ba su daina ba wallazi na fi qulubihim maradun da waɗanda ya zama a cikin zukatansu akwai ciwo wanda ya zama cikin zuciyarsu akwai cuta na munafinci na rauni ko na fasikanci kina ke cewa kamar mazinata kamar mazinata waɗanda ke ƙoƙarin tozarta matan musulmai ai shi yasa aka bayyana wancan doka ta baya idan mace ta sa hijabi idan mace ta sa niqabi fasiki ba zai iya gane matar waye ba kuma bai ga kaurin jikinta ba bare ya zama ya dace da test ɗinsa bai sani ba bai iya gane surar jikinta ba kaga ta samu kariya wannan ya nuna hatta a zamanin annabi Muhammad akwai mutanen banza saboda haka a garin Madina akwai mutanen da ba abin da suke yi face kokarin fasikanci da matan musulmai da waɗanda suke zagin annabi muhammad a garin madina akwai su masu zagin manzon allah sannan akwai munafikai waɗanda dama sun ɓuya sun ɓuya sun fake da kalmar musulunci amma a zukatansu ba musulmi ne sun shigo cikin musulmai ne da nufin su ɓata su ɓata addinin musulunci to Allah ya sani saboda haka in ka dubi wannan suran tana ta mana magana game da muna miyagun al'adu na larabawa Allah yana hanawa har dai aka zo maganan hijabi to sai Allah ya gargadi ga munafikai don su san cewa ya san da su Allah ya ce idan munafikan garin Madina ba su daina ba idan mazinatan garin ba su daina ba wal murjifuna bil madinati idan mutanen nan da suke zuga muminai suke tsoratar da muminai shine al al'irjafu al na al-murhibuna waɗanda suke tsoratar da muminai kamar misali annabi idan ya shirya yaƙi sai munafikai su rika sa tsoro a zukatan masu rauni to Allah ya ce idan ba su daina ba lanuguriyan naka bihim lalle za mu zaburar da kai ya kai muhammad za mu zaburar da kai mu ɗora ka a kansu sun malayu jawiru na kafiha illa kalila idan kuwa Allah ya yi wannan hukuncin to munafikai ba za su iya zama da annabi a gari guda ba face lokaci ɗan kaɗan face lokaci ɗan kaɗan saboda haka wannan hukuncin yana aiki har yanzu kuma har zuwa tashin kiyama yana daga bayanin al'imamu sa'adi wanda ya a tafsirin taisirul karimin rahman ya ce kamar misali a gari a a samu mutanen banza waɗanda ke ƙoƙarin yaya ta fasikanci to ba laifi bane a kore su daga wannan garin shine abin da Allah yake faɗa a nan summa la yujawirunaka fiha illa qalila hadha fihi dalilun li ahli a samu wani a gari a samu ya tabbata mai liwadi ne yana bata yaran musulmai ko ko a samu wani mutum yana ɗiban yara yana sayarwa har asirinsa ya tonu ko a samu wani yana lalata da matan aure ko yaran musulmai don akwai munafikai da ke buya suna haka idan har aka samu dama su babu shakka ana iya koransu daga wannan garin a kore su su bar wannan gari idan hukuma ba za ta iya ɗaukan hukunci a kansu ba alladina yutadarraru bi iqamatihim bayna aburil muslimin idan ya zama musulmai suna cutuwa da zaman waɗannan to sai a kore su a ce ku bar mana gari wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba ya dace da wannan ayar da muka karanta in ka dubi ayar da kyau me Allah ya ce a gaba da shi ke munafikan da suke garin madina din suna da yawa kuma in ka tuna mun karanta bayani da ya shafi darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da ka zagin manzon Allah hukuncin kisa ne to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa mal'unin waɗannan tsinannu ne aina ma fuqifu duk sa'ilin da aka same su uhidu a kama su wa qutilu taktila kuma a kashe su wato matuƙar kisa wannan aya take nuna babu shakka duk mutumin da ya tozar ta addinin musulunci ko manzon Allah ko ya wulakanta abin da ya shafi Alƙur'ani ko Allah tabaaraka ta'ala yana gacewa a yi masa hukuncin kisa kuma baya ga haka Allah maɗaukaki ya ce ya tsine masa albarka kuma wannan hukunci ba daga zamanin manzon Allah aka fara ba me ya ce sunnatullahi ولن تجد لسنة الله تبديلا بعد قوانا زامني أكفارا الله مدوك تيتي سنة الله wannan hanya ce ta Allah ta daɗe fil ladina khalaw tun a zamanin waɗanda suka shuɗe min qablu kafin zuwan annabi tun waɗanda zamanin annabawan farko idan aka samu wani ya taba addinin musulunci hukuncinsa hukuncin kisa ne a kore shi a gari ai kaga abin da ya faru ke na zamanin annabi Musa wanda Allah ya bamu labari a suratu Taha Allah ya bamu labarin sa a suratu Taha game da As-Samiri wanda yayi munafinci ga annabi Musa alaihi salam mai hukuncin da annabi Musa ya masa ya kore shi yace masa yace masa izhab yace mai bargari ka kai tafiyar ka bar inda muke wannan ba hukunci ne da aka fara shi daga zamanin manzon Allah ba idan mutum ya zama mutumin banza ne ya zama duk hanyar wa'azi an bi ya shiryu yaƙi don yana faruwa to abin da ya dacewa shi ne sai a kore shi Allah ce walan ta ji dali sunnatin lahi tabdila ba za ka samu canji ba ga hanyar Allah hanyar Allah guda ce abin da ka ga ya tabbata a zamanin annabi Muhammad in ka koma zamanin annabawan farko zaka taras irinsa ya faru sai ya ce yas'alukan nasu an sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة متاني سنة تنبينك game da sa'ar ƙarshe ta duniya yaushe ne duniya za ta ƙare ƙulka ce musu inna ma ilmu ha'in da Allah ai sanin sanin sa'ar ƙarshe yana wurin Allah wa ma yi dirika la'allar sa'ata ta kunu ƙariba Allah ya ce ta kuma me ya sanar da kai babu mamaki sa'ar ma tana kusa babu mamaki sa'ar ma tana na a kusa ibn taymiya yayi nazarin wannan sura suratul ahzab wanda wannan yana daga cikin yana daga cikin baiwar da Allah ya masa nazarin ayoyin alkur'ani da bayyana hukuncin da kake tsammanin abu yake ya ce in ka dubi suratul ahzabi shi Allah subhanahu wa ta'ala da farko ya yabo ya yi salati ga al'ummar annabi Muhammad wannan ya zo al'aya ta 43 huwa ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine yake muku salati da shi da mala'iku li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima a nan duniya kenan fa Allah da mala'iku suna salati gare mu mabiyan annabi Muhammad Allah ka samu na ciki to sannan kuma a lahira fa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima a lahira Allah zai kasance mai jin kai ga masu imani tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima saboda Allah ya tabbatar zai daraja musulmi a nan duniyan kuma Allah zai daraja musulmi a lahira wannan kenan to yanzu da muka zo ƙarshen sura sai Allah ya ce mutane kashi na biyu su ne munafikai da farko ya gargaɗi gare su ko dai su daina munafinci in ba su daina ba fa sai Allah ya tabbatar da tsinuwarsa a kansu mal'unin kaga a farkon mu masu bin annabi waɗanda ke biyayya ga manzon Allah Allah yana mana salati da mala'iku ya mana alkawarin gidan aljanna amma munafikai fa sai Allah ya ce in ba su daina munafinci ba to hatsi na nune to kaga tsinuwar eh, ba a tabbatar da ita a kansu ba sai sun yi laifi mal'uni na aina masu kifu uku wa qutilu takatila to sai na uku na uku sune kafirai Allah ya yabi muminai yana salati gare su da shi da mala'iku ya yi kyakkyawan alkawarin samun aljanna eh, ga muminai a ranar tashin kiyama munafikai Allah ya sharaɗin tsinuwa gare su su kuma kafirai fa me yace mana وأعد أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا saboda haka mutane kashi uku duka Allah ya bayanin kowa Allah ya yi bayanin mabiyan manzon Allah saboda haka su suke da hurumi idan aka ce wa yake da hurumi a duniya musulmi ne a wajen Allah to munafiki fa rabi da rabi in ya bi Allah to ya tsira in bai bi Allah ba Allah ya tsine mishi shi kuma kafiri fa ba maganan hurumi inna allaha la'ana kafirina lalle Allah ya tsine makafirai wa a'adda lahum sa'ira ya musu tanadin wuta as-sa'ir ana cikin sunayen wuta jahannama khalidina fiha za su dawama a cikin wannan wuta abadan har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba sa samun wani mai jibinta wani mai jibinta shine wanda zai ce a daina ma waɗannan azaban sai Allah ya daina wa ya isa ya hana Allah azabtar da bawa babu to idan ma ba su samu wanda zai iya hanawa ba shin za su samu wanda zai rage sai Allah ya ce wala nasira babu ma wanda zai sa Allah ya rage musu azaba shi kafiri bai samu wanda zai hana Allah ya mar azaba ko ba zai samu sauki ga azabar ba Allah ka samu cika da imani mai Allah ya ce a gaba يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار أرانا اللاهرة ake jujjuya fuskokinsu a cikin wuta Allah ka mana tsari ya suna cewa ya laitana kai canmu a ta'anar laha wa a ta'anar rasula ina ma mun bi Allah ina ma mun bi manzon Allah Allah ka raba mu nadamar lahira wa wa wa waƙalu suka ce rabbana a wuta kenan a shi kaga waɗanda suke cikin wuta suna gabatar da uzurinsu ga Allah amma ba za a saurare su ba yi saboda tsananin azaba suna cewa ai ga uzuri inna a fa'ana sadatana ya Allah mun bi shugabanninmu wa kubara ana da manyanmu mai bambanta idan aka ce sayyidu shugaba ne na al'umma Ina ka ce alkabiru shugaba ne ta shekaru dama ta inda shaidan yake amfani ya batar da mutane biyu hanya biyun nan ko dai shaidan ya yi amfani da shugabanni ko ko shaidan ya yi amfani da iyaye ta nan yake tabbatar da halakar da mutane Allah ka tare mu saboda aka yi samu rika duba biyayyar da muke ma shugabanni ba mu da uzuri a lahira inda a ce biyayya uzuri ne kaga da Allah bai gaya mana wannan ba ya nuna cewa dan ka bi shugaba ka bar Allah baka da uzuri a wajen Allah baka da wani excuse din dan ka bi tsohonka babanka shine al-kabiru ai jam'u su shine kuba al-kubara'u kubara'ana ata'ana sadatana wa kubara'ana mun bi shugabanninmu mun bi iyaye da kakanninmu fa adallu na sabila sai suka batar da mu hanyar kwarai wannan excuse ne da mutum yake faɗa a wuta in ji Allah baraka wata ala, don haka mutum komai girmansa komai yawan shekarunsa in ya baka umarni ka auna umarninsa da na Allah da na manzon Allah idan bai dace ba ba rashin kunya aka ce kai mai ba ka ba shi haƙƙinsa na girma amma mai Allah ya ce wata bi sabila man ana ba ilayya ka bar wannan tsohon ka bi ta farkin wanda ya rike Allah ya rike manzon Allah amma ka ce wa a iyayenmu da kakanni za mu yi musu biyayya na'am to yadda ka bi su a duniya mummunar biyayya haka kuma za ka yi tarayya da su a cikin wuta wannan shine abin da Allah ya tabbatar to me suke cewa ربنا fara ضعفين na العذاب ولعنهم Atihin كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب wadanda ke wuta ke addu'a kaga a duniya ka ƙi kai waye ma shugaba lokacin da ya maumarni da abin da ya saba ma Allah ka ƙi kai waye ma iyaye saboda mai suna kan halaka wanda a tarihin annabi ibrahim ya isa misali ga duk wani musulmi tarihin annabi ibrahim to gashi an hada ku a wuta to sai a wayi gari kuma a wutan ne kake addu'a Allah ka tsine ma wannan tsoho addu'an da ke kin rabbana atihim du'ifain min al'azab wannan shugaban wannan dottijon Allah ka ninka musu azaba wal anhum la'nan kabira ka tsine musu tsinuwa babba wato tsinuwar ma da tafi ta kowa wanda ka so shi a duniya gashi kuma a wuta kana tsine masa albarka saboda aka yi sa duk soyayyar da aka yi ta a duniya in ba akan Allah bane soyayyar ba akan addinin Allah bane wallahi sai an tsine ma juna a cikin wuta eh, muna wa'azi da Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa yana yawan karanta waɗannan ayoyin da muka karanta in ya karanta saboda yayi wa mutane nasiha game da biyayya da ta dace a yi ma iyaye da kakanni sai ya karanta to a ƙarshe sai ya ce idan ba ka bi Allah a duniya ba kaƙi to babu shakka duk soyayya da aka gina ta a kan sabon Allah wato mutanen da suka saba ma Allah waɗanda suka bi shaɗan a duniya yanda suka so juna to sai sun tsine ma juna kuma a gidan wuta babu shakka gaskiya ne wannan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da kansa waɗanda ke wuta suke addu'a rabbana atihim Allah ka ba suwa ai kaga waɗanda aka yi magana na wa kubara ne idan aka ce a sadatu sune shugabanni kubara'u kuwa sune manya saboda an bi umarnin manya da kakanni sai aka saba ma Allah to gashi Allah ya haɗa su a wuta an waye gari kuma tsine ma iyayen suke yi da shugabannin Allah karka samu samu makoma irin wannan Allah ka kyauta ƙarshen mu ka ba mu ladan abin da muka yi daidai kuma Allah subhanahu wata'ala ka gafarta mana da iyayen mu ka samu komar mu ta zama aljanna akwai wanda ya rubuto tambaya idan nace Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim shin nayi salati haka mafi yawan malaman sunna suka ce wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim yayi salati ga manzon Allah mun sha magana akai akwai wanda nake ganin wai babu salati sai ibrahimiya wannan jahilci ne babu ko shakka ya kamata ka nemo littafai da aka rubuta akan salati ga manzon Allah ka nemo duk sharhin da wani malami ya rubuta akan hadisin da ya zo da bayani akan salati ga manzon Allah in ka gama to sai ka da hukunci kafin ma ka gama kafin ma ka gama nazarin hadisan da littafan wallahi za ka sani cewa salatul ibrahimiyya ba ita kaɗai ba ce salati a sunnar manzon Allah illa dai abinda manzon Allah ya karantar da mu ba ka da ikon kai wani salati a sallah sai ibrahimiyya domin ba a samu wani salatin da annabi ya koyar a yi a sallah ba illa wannan musamman ma annabi ya karantar da sahabbai ne saboda me saboda salati a cikin sallah amma banda cikin sallah fa zaka ga riwayoyi daban-daban sahabban annabi Muhammad domin duk inda zaka yi riko da sunnar manzon Allah dole sai ka girmama fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi fatawar lajina da na 24 shafi na 167 ba laifi ba ne don kayi wani gajeren salati idan ma'anarsa ta inganta kuma idan ba a cikin sallah ba ne to sai ya ce mutum ne ɗan kasuwa ya sayi wake ya sayi wake ko shinkafa a lokacin da suke araha ya ɓoye idan sun yi tsada sai ya fitar ya rika sayarwa babu laifi yana ma iya samun lada idan ya kyautata niyarsa, misali lokacin da ake katar hatsi lokacin da yake da sauki sai ka saya ka boye shi sai lokacin da ya fara tsada ka fidda shi ai fito wanda kai ka taimaka wa mutane inda baka fito da shi ba fa ai wahala za su ƙara shiga saboda kai sa ibnu hazmi yake cewa lada ma za ka samu abinda ake nufi da al'ihtikar wanda Allah ya haramta shine ka sayi kayan a lokacin da ya fara tsada a lokacin da aka fara wuyansa misali ai kwanakin nan kudi ya fara wahala ko to da kaga cewar kudi ya fara wahala sai ka ringa shiga kauyuka don Allah ina mai kudi ya zo zan saya to wannan abin da kake haramun ne saboda zaka saya ka zo ka boye dan ya ƙara tsada sannan ka fitar da shi ka ci ba. amma idan a lokacin da abu yake sauki ne don ka ɓoye ba a cewa ka yi laifi wannan ba laifi ba ne sai komai lokacin da yake araha mutane ba su wahala ba mun karanta wannan a littafin mara maram yana da bayani mai dan tsawo amma dai a takaice ba laifi yana littafin almuguni mughni na biyar shafi na shida da saba'in da kuma littafin almuhalla muhalla na tara shafi na tamanin da bakwai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك